a yayin da waɗansu ke kuka da nuna alhini na rasa 'ya'yansu da 'yan uwa a wani harin ƙunar baƙin wake da ya auku jiya a fatiskum mahukuntar najeriya na dandalin eagle square a nan abuja inda a yau shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan ke bayyana niyyarsa na sake tsayawa takara a zaben shekara 2015 wani abu da ya sa ɗan majalisar dattawa daga jihar yobe sanata alkali abdulkadir jajere tofa albarkacin bakinsa kamar haka ga mu mutanen yobe da mutanen arewa maso gabasin najeriya da kuma 'yan arewa gaba daya da kuma duk 'yan najeriya a madadin 'yan najeriya mun yi tar da wannan kaddamar da kansa da ya yi cewa zai takara bai nuna shugabanci na lalle shugaba adali wanda ya san ciwon jama'ar da suka zaɓe shi a ƙasa ba ba ra'ayi ba duk duniya bara a ce yara tamanin 'yan makaranta an kashe su shugaban kasa da kwamandodin sojoji ba su tashi suka je wannan gurin domin su je su ga yadda aka yi wannan ba sannan su tambayi tambayoyi da su sannan su wa iyalai da yan mutanen da aka kashe ba yara fa yan makaranta duk duniya idan kun tuna yarinyar afghanistan malala da aka harbe ta duk duniya he da ta jijjiga saboda yarinya ce ɗaliba yar makaranta yau gashi an kashe mana sannan idan yayi wannan tabbai ya tabbatar mana da cewa shi ba 'yan najeriya ne suka dame shi ba sa ne ya dame su ko sun so ko ba su so ba haka da ya faru a yadin buni makarantar ɗalibai wanda ta gwamnatin tarayya ne yara hamsin da tara aka kashe su sannan washe gari ya zo yana rawar damale sannan yanzu a ce kuma du an yi wannan abubuwa ɗin jiya jiyan nan sannan yau ya zo ya kaddamar da kansa sai mu ce tir sannan 'yan najeriya sauran ansa tana gare ku. Shi kuwa ɗan majalisar wakilai Abdurrahman Tarab daga jihar Borno ya ce dole sai gwamnati ta mai da hankali wajen faɗan da take yi da ƙungiyar Boko Haram a yayin da matsalar ke ƙara ƙasancewa a jihohin na arewa maso gabas. Fitinan da muke fuskanta ya kure ya kai nesa ga yadda mu muke tsammani kuma duk inda suke karkashi yaran nan duk abin da yake faruwa sai Allah ka ya sani mutane suna cikin wahala kusan kowane wayan gari muna samun labarin yadda ake kashe mutane muna samun labarin irin fitina da halin kakani da mutane mu suke ciki yanzu haka da nake magana da kema kusan sama da mutane mu dubu ɗari biyu sun fada a kasan kabaru bayan fada wanda suka yi ba a ma san da cewa suna nan ba sai yanzu wannan kudirin da muka kawo yanzu mun tada gwamnati akan cewa ta tashi tsaye ta nemi abin da za ta ji ta tallafa musu wadda suke zama a cikin wayannan kasashen saboda haka dole ne mu tashi mu tsaya mu haɗa kai da gwamnati mu ga cewa yadda muke neman zaman lafiyar nan an same ta cikin gaggawa kuma bayan haka halayen da mutane suka shiga a ga cewa an tallafa musu shi ma dai Profesa Rufa'i Ahmed Alkali wanda yake zaman ɗaya daga cikin jigajigan shirin tsayawa takarar na shugaba Goodluck ya ce duk abin da ake yi na siyasa domin jama'a ake yi. Duk da ya sai fom, ran da ya sai fom bai ce ya tsaya zaɓe ba. Shi dai ya ce tun da yake an ba shi dama ya sai fom kuma sannan jam'iyya ma ta ce ta ba shi dama shine sai dai in ya ce baya so kafin a ce za a nemi wani to duk da haka bai fita a lokacin da ya sai fom da ya ce ya tsaya din ba aka sake shiri a ce aka nemi wata rana ka ce to a wannan rana shine zai fito ya dubi jama'an najeriya da na duniya gaba da za a ce ya gaya musu ansa roƙon da aka masa cewa ya fito tsayawa zaɓe saboda haka muna ganin yadda aka haka din akwai akwai a ciki akwai eh, mutunci a ciki shi bai tashi daga jin cewa an kada gangan siyasa kawai ya dauki riga ya ce zai je ya saifan ko kuma zai je ya kaddamar da kansa ba to wannan muna ganin wannan hanya yana nuna irin alhini da abubuwan da suke faruwa da kuma tunanin cewa duk abin da ke siyasan nan ana yi don jama'a ne wannan lamarin na zuwa ne mako guda bayan wani dan kunar bakin wake ya kashe 'yan shi'a 21 masu muzaharar ashura a garin na Fatiskum. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, nigeria.